السلام Assalamu alaikum jama'a ku da warhaka. Baba ya kuma kiri da labaran duniya. Shugaban hukumar kare haƙƙin shugaban hukumar kare muhalli a nan Amurka Scott Pruitt ya faɗa a jiya juma'a cewar shawarar da shugaba donald trump ya ɗauka na janye amurka daga yarjejeniyar canjin yanayi ta kasafin ta birnin paris tana da muhimmanci kuma ya gargaɗi amurkawa kaɗa kowa ya nemi gafara akan wannan shawarar a wani taron manema labarai a fadar white house freud ya ce a matsayinsu na ƙasa babu wanda za su nemi afuwa da gare shi akan wannan batu freud ya kara da cewa shugaban ƙasa ya ji ra'ayoyi da dama kana ya yi tattaunawa mai zurfin gaske akan canjin yanayin kafin ɗaukar wannan shawarar ta janye amurka daga wannan yarjejeniya mai ɗimbin tarihi ta paris sai dai prut bai ba da amsa kai tsaye a kan tambayoyi da aka masa akan kalaman shugaba donald trump a lokacin yakin neman zaɓe inda yake cewar dumamar yanayi na ɗan adam wanda yake ɗan adam ne ya haddasa wannan abu ana yi ne kawai ko kuma wani abu ne na jabu amma sai mai da hankali wurin bayanai akan wato matsalar tattalin arziki da wannan yarjejeniyar za ta haifar wa amurka a wata sabuwa kuma wani masanin muhalli a nahiyar afirka ya ce shawarar janyewar shugaban amurka donald trump daga yarjejeniyar paris zai yi mummunan tasiri akan kasashen nahiyar afirka salim fakir shi ne shugaban shirye-shirye a hukumar asusun namun daji ta duniya da ke afirka ta kudu kuma ya bayyana damuwarsa game da janyewar amurka na taimakon dala biliyan biyu da amurka za ta baiwa wannan asusu na dakile gurbatan yanayi wanda zai taimaka wa kasashe masu tasowa wurin tabbatar da dabaru da kuma fasahohi na hana gurbatar yanayi a wata hira da ya yi da muryar amurka ya ce wannan asusu tana da muhimmanci wurin taimakawa shirye-shiryen canjin yanayi a nahiyar afirka musamman akan ayyukan da aka tabbatar da su ana yi a nahiyar fakir ya yi misali cewar akasarin mutanen nahiyar afirka suna rayuwa ne akan noma kuma ba su da masaniya akan kalubalolin canjin yanayi kamar tsananin zafi da kuma karancin ruwan sama wannan ya nuna cewa wannan abu yana da muhimmanci kuma in ba yi hankali ba zai yi mummunan tasiri idan ba yi kokari an magance wannan matsalolin canjin yanayi a nan afirka ba kazalika zai janyo tsadinin talauci waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban rasha vladimir putin ya girgiza kana ya yi wargi a kan batun cewar moscow ta yi katsalanda a lokacin yakin neman zaben shugaban ƙasar amurka wadda aka yi a bara kuma ya ce babu wani haɗa kai da wasu kuma da hannu da ainihin moscow ta samu a zaben shugaban ƙasar amurka donald trump da yake jawabi a taron shekara na ƙasa da ƙasa akan tattalin arziki a jiya juma'a a birnin pittsburgh putin ya musunta wani haɗin baki tsakanin jakadar rasha a nan amurka sergei kisilyak da wani jami'i na kwamitin miƙa mulki na shugaba donald trump don a sassauta wa takunkumi da ke kan rasha ya faɗa a cikin damuwa cewar wannan wani wasa da hankalin jama'a ne kawai abin da yake gani rashin adalci ne shugaba putin ya maimaita cewar babu wata shaida da ke nuna rasha tana da hannu ko kuma ta yi yunkurin karkata sakamakon zaben amurka yadda za a yi donald trump ya yi nasara duk kowa na arcewa daga barin wuta a cewar muhammad najim sa'o'i kaɗan bayan shi da wasu dubban mutane sun arce daga yankin mayakan ƙungiyar isis inda suke da safiyar shekaran jiya alhamis ya ce matarsa da 'yarsa sun faɗi a cikin jama'a kuma sun ɓace masa najim tsohon manaja ne mai kula da wata gidan otal bai iya ba da shaidan kamarnin iyalin nasa ba kuma bai iya ƙetarawa ba daga shingen sojoji wanda yake nema ko kuma zai yi kokari ya je nemo iyalan nasa a inda ake gwabza yaƙi wasu 'ya'yansa guda hudu sun iya sun arce ba tare da samun matsala ba kuma suna tare da shi wanda suka fito daga yanki da ainihin 'yan isis suka kwace amma dai bai san ta inda zai faru neman 'yarsa na 'yar shekara biyar da ake kira suriya da kuma mahaifiyarta iman ya ce ya ji karan bindiga a daidai lokacin da suka faɗi a cikin jama'a sannan kuma ya ji mutane sun yi ihu ya ce ina ganin sun jikata ko kuma ma sun mutu amma dai ba zan iya tabbatar da hakan ba sama da mutane bakwai ne suka rasa matsugunansu a lokacin da yakin musul ya ƙara ta'azzara a cikin watan oktoba jami'an majalisar ɗinkin duniya labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan safiya ta asabar da fatar cewa ana ci gaba da azumi mm, cikin koshin lafiya mm. haka ne yau an ɗauko na takwas kenan eh, kaga abin kamar da wasa ai ai abin zaka ga ta bakin gayu shaf shaf kawai mm, sai ga abun ya tafi <laughs> haka ne Allah ya samu dace amin sun amin to bari eh. sakar maka fage ka eh, fara da to idan kan bayan mun dawo dan kan wannan mawaka din nan ina son mm. sanin wani abu akan su to amma bari mu yi gaishe gaishen mu dawo to yana da kyau mm. yawa to sakon fatan alheri na gaisuwar na abar ya huce zan fara ne da sakon taya murna ga wasu bayan Allah guda biyu wato Yahaya Isa da ya zama ko yau suke gama Uh, training ya zama soja ne yawa mm, mun yi tare muka karatu da shi a takaici yawa to da eh, shi da abokin namu bello su mm. biyu ne to muna cewa to da ya haya da bello sagjan allah ya sanya alheri amin to sai kuma zahardin sani husaini wanda shi kuma matarsa ta sami karuwa allah ubangiji ya raya yar da aka samu kuma ɗaya to akwai adamu muhammad baba jukumu sai kuma gaisuwar fata alheri ta abar ya huce zuwa ga abdulhamid Hamidu Musa da Aliyu Umar Sanda da kuma Sulaiman Ibrahim baban katini ko babatin ƙauye da hmm. Allah ya na faɗa daidai. <laughs> Eh, sai kuma Musa Muhammad Inuwa da kuma Muhammad Ahmad sai Uzairu Kanem da kuma Babayu Usman sai gaisuwar alheri na bari huce zuwa ga Hassan Lawal Koli da kuma Yusuf Heluwa Dandumi. To sai Ahmad A Gombe da kuma Nuhu Lawal da Kamal Hamza Muhammad Inuwa hmm. sai Yusuf Alhassan da kuma Abdul Churuma sai Aliyu Hassan da kuma Magaji Muhammad Bello. gaisuwar fata alherin abar ya huce zuwa ga kabiru dan alhaji awai da abbas yusuf sai muhammad hudu ladi da lamdiyan allah sa na faɗa daidai eh, sai musbahu isa arab mani da kuma jazuli isiya mai gatari da murtala muhammad gobir da awal muhammad da kuma aminu mai shayi taraba sai daga ƙarshe gaisuwar fata alherin ta a bari huce zuwa ga lawal kaftin atofowa da kuma othman rulwanu sai fatima rabi'u da al'amin al'amin sai ah. murtada isa haruna abdullah sai fatima rabi usman da hassan adamu askira suraj sani da jibril ibrahim da tukur abubakar shehu ilyasu ibrahim nasir balaraba hamza da umar abba shilela hmm. sai rufe da bonk harun sai kuma nasiru ali hamza da usman salihu da abdullahi isa muhammad haka to bari mu fara da mika ɗan gaisuwa mm. zuwa ga manyan gauraye eh, na majalisa bari ya huce to aliyu umar na kwalli eh, da matu <laughs> garba su ne manyan manyan gauraye kenan eh. na majalisa bari ya huce to allah allah aurar da su baki <laughs> kar a yi musu da bana haka ne mun sha mun sha yi amma har yanzu sun kasa zuciya su yi eh kila kila baɗin allah ya kai mu to allah ya sa manzara ido muna ga <laughs> muna muna ji muna gani muna ji muna gani gaisuwa zuwa ga ambasada comrade jb gusau sai bafa haruna ga tare da ubaidullah haya kaura sai gaisuwar awwal kan giwa tare da alhaji murtala mai gyada tare da comrade muhammad m kajiji sai sade sa'idu daura tare da muhammad lawal sai ahmad fedo tare da afan abuya dukkan su 'yan majalisar abar ya huce mm. don ban gaisuwa zuwa ga ta adamu tahiru dan agaji a jega sai gaisuwar fatima halliru tare da nasir magani tare sai kuma sanusi wali mm. da ali adamu jauro mai gidan wanka kenan sai malam malam mai hula a gwalolo tare da abubakar ga. a jalingon jihar taraba sai yambagi tare da mai sauraron mu Abdul Samad Kabiru Musa sai mm-hmm. gaisuwar mai sauraron mu Muhammad Dan Dattijo tare da Alhaji Umar Gida Dose Usman da Malero da Mudassir Sani Birnin Kebbi tare da Mansur Almu sai Hafizu Balarabe Gusau da Siraji Kasim Argungu sai mm-hmm. Muawiya Zurmi da fatan kunanan lafiya dan ban gaisuwa zuwa ga Yusuf Dingadi tare da mai girma Muhammad Munir Jafaru Yariman Zazzau da fatan kunanan lafiya mm. muna mika dan ban gaisuwa zuwa ga shugabar mata hajiya gambo mamman gusau sai ismail bima mai gomba shugaban majalisa wato da hajiya binta kaura sai barista dalami wushishi tare da mamar hassan buran na muradun mm. da fatan kunanan lafiya dan ɗanbin gaisuwa zuwa ga barista isyaku barau da sani muhammad cindongo karofin madaki abocin yakubu sai anas hoja birnin kebbi mm. tare da aliyu hassan sarkin noma a gusau mm. dan bangaisa zuwa ga agali adamu tare da suleiman umar umari sai gaisuwar usman dukko tare da buhari abubakar haka kuma muna gaida lukman tahir da nafi'u yusuf ahmad sai hassan hamisu faruk durun tare da muktar b muhammad mashi da fatan kunanan lafiya ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga hassan jibrin sai mai sauraronmu usman ahmed tare da garba abdullahi sai salisu zubairu muhammad tare da muhammad Isiaku sai mustapha muji na to na fata na faɗi mm. sunan kan nan daidai muji dai ya ce mujittafa muji mm. sai gaisuwar zakari adegun abdulaziz tare da sani rabe doro sai joseph joel tare da husnat mai kyau sai gaisuwar bashar ibrahim bashar mm. tare da tijani haruna sai kuma gaisuwar murtala ty tare da hadiyatu sani abdullahi a gaba sai gaisuwar hajiya wasila bala tare da malori umar makoda sai sani umar sudusus da al'amin ilyas allama tare da alhaji abdullahi sabo sai gaisuwar abubakar muhammad tare da abdulrahman ahmad sai kuma gaisuwar sani gy tare da bello yazid sai gaisuwar abdullahi sule sabo tare da abbas abubakar sai kamal ɗan sadau da usaini na fatima ko kuma na fatima yake nufi kenan sai mm. suleiman lawal suleiman tare da aliyu garba sabon gari haka kuma muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga nana a lawal sai mustapha zanna tare da shu'aibu ashiru ƙauren wali sai Ismail Sharif Isra tare da Tukur Dauda sai Siyama Yusuf da fatan kuna na lafiya. dan ban gaisuwa zuwa ga dauda tela ningi a jihar bauchi yakubu da iyalansa da fatan kananan lafiya muna gaida ibrahim adamu isufu a jamhuriyar niger a arlit kenan da fatan kai ma kananan lafiya sai gaisuwar ismail sagu da abubakar yusha uzamani sai muhammad sani suleiman da mm. naziru rikikiya sai zaharaddin da hafsat adamu modibbo sai musa s salisu zage da ibrahim halliru halliru a ƙarshe sai gaisuwa alhassan ibrahim dukanku da fatan kunanan lafiya kalau نصر المؤمن 我。 يدعو ka ce kada kai kake ta yi ai ina son wannan waƙoƙin sosai ina son ne in ce maka suwaye wa'annan a can sannan ina suke dan naji kamar da kana cewa wasu su sun rasu a cikin eh, ko waɗanda ko da suka rasu wato ka san in ana ce sahawa sahawa mm, kamar yadda muka mm. sha faɗi mm. wato kamar ba wai kungiya guda bane amma suna amfani da wannan kalma domin yin bayani game da irin waƙar da suke yi kamar ce 'yan wakan mandiri yawa yan kasida yawwa to eh, abin da ake nufi da sahawa sahawa dai kalma ce ta larabci in ka samu wanda ke jin larabci ya fassara mm. maka sahawa na nufin kamar a sake farfado da wani abu mm, kaman farfadowa a shi ne a eh. turanci sahawa muke bayyana shi muna muke fansara shi muna ce awakening eh, mm, kamar mutum ya mm, tashi ya sa ya farfado da abu haka eh. ne to a akasari dai waɗanda aka fi sani waɗanda mu muka fi sani a mm. Najeriya eh. wannan kungiya ta 'yan firkatul sahawa akwai kungiyar da yawansu wani lokaci yakan bambanta kamar masu waka mm-hmm. kamar ita wannan kungiya din akasarar lokaci mutane hudu ne mm. suke waka ciki amma wani lokaci za a gansu sun kai biyar wani lokaci ma har su shida suke eh. waka mm. saboda haka mutane amma mutane hudun ciki aka fi sani su ne da awar rashid ahmed da mm. almasun umar mustapha da zainal abidin sheikh da kuma tarifi ahmed kamar su ne taurarin ciki yawa to mm. su ne aka fi sani kenan su suka fi abin nan mm. amma ba wai su suka fi yawan waƙoƙin na sahawa ba amma dai su muka fi sani ah, akwai wata ƙungiyar da ita ma ake kiranta al-safwat a kusan kalma guda ce ba wai <laughs> bambanta kai ba eh. Eh, su ma suna a waka akwai firkatul asala su ma suna irin waɗannan mm. waƙoƙin to duk abin da suka haɗu suka tara shine cewa waɗannan waƙoƙin sun samo asali ne mm. daga daga damu ce tsangayar shek uh, Abdulrahim albura'i mm. wanda ya rasu tun shekarun baya lokacin da ya rasu ma da yi shiri na musamman a kansa a cikin wannan fili na abari ya huce amma sheik abdurrahim albura'i marigayi shine yake rubuta irin waɗannan wakoki mm. yawanci wakokin sukan yi su da mandiri ne eh. to amma ka san da yake zamani ne mm. akwai matasa na zamani waɗanda su ma za su ɗauka su ma su je su su masu mm. ma ka je su an yi su da kayayyakin waka mm. na zamani eh. to yawanci irin abubuwan da suke suke faruwa kenan eh. amma akwai da yake kafin rasuwarsa shi marigayi shek albar ya rubuta dubban waƙoƙi mm. har yanzu akwai su waɗanda ma ban wato a ciki ake tsakurowa a ciki ake tsakurowa akwai waɗanda an yi su waɗanda mu eh, ba mu taba ji ba kamar ka mu a ƙasar Hausa akwai wakoki irin kasidun su Sa'adu Zungur mm. Sa'adu na Mange a mm. ciki za ga musamman na Sa'adu Zungur a baya-bayan nan mawaƙan zamani sun ɗauki wasu waƙoƙin ana ɗauko wasu daga ciki eh, ana ta mai da su da kiɗan eh. zamani da sauransu ah. haka ne to akwai akwai wasu malaman ma da dama waɗanda suke rubuta shi dai Sheikh Abdulrahim Alburai ya fi shahara amma daga cikin waɗannan wasu daga cikin waƙoƙin da muke sawa a nan mura Amurka akwai waɗanda na kamar ah, Sheikh Hayati mm, da Sheikh Almakawi mm. ya su ma suna daga cikin waɗanda suke rubuta waƙoƙin masu mm. yawa wato wata tsangaya ce gari guda ce in ka je wannan garin gaba ɗaya wato duk almajiran ah, Sheikh Alburai ne a wannan sunan garin ana kiransa Alzariba a ƙasar Sudan. To anan suke Alzariba mm, mm. kuma kafin rasuwarsa wato mutum ne wanda ah, kamar yadda muka sami bayani kuma kamar yadda muka yi bayani da mu da ya sake nemo salman ya shigo cikin wannan fili a da mu sake da tana da shikan eh. abin nan eh. amma mutum ne wanda duk abin da yake samu na duniya eh, salman alfarisi shi sheikh abdurrahim albrai wato mutum ne wanda aka sani lokacin da yake raye duk abin da ya samu mm. a rayuwarsa ko ya gina makaranta mm. ko ya gina asibiti sadakatul jari yawwa ko mm. masallaci abubuwa mm. uku kawai kenan da ya rika yi a rayuwarsa duk abin da zai bai taba daukan wani abu domin ya aje domin kansa ko wani abu haka ba amin ma amin za mu da sa'aya lalle na karu mm, <laughs> za mu da sa'aya sai makon gobe da Allah ya kai mu su ma eh, to ba da wala ira Allah ya sa a sha ruwa lafiya amin ma amin eh. ma sauraro sai mun sada mako mai zuwa haka madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka. Ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.